A yayin wani taron manema labaru da gungun ƙawancen jam'iyyun adawar ARDR suka kira ne rukunin ƙawancen na 'yan adawa suka nuna rashin jin daɗin su kan aike da dokar ta ƙarin 'yan majalisun dokoki a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ba tare da dokar ta biya a majalisar tuntuɓar juna ba ta al'amuran siyasa da ake kira NDP. Kana 'yan adawar sun ce yin hakan da gwamnatin ta yi na nuna kenan wasu alamomin sale-salen shirya magudi a yayin zaɓukan majalisun dokoki da za a yi a shekarun 2016 masu zuwa. Alhaji Dudu Rahama kakakin ƙawancen jam'iyyun adawa ne na ARDR. Wallahi sun matallahi ba za mu iya yadda ba da duk wani zaɓen da yake shi dabaru ne. Shi yasa muke jan ta cewa ta yi hankali. Ko muna ganin irin niyyar da ake ɗauka a ƙasar nan. Ko muna ganin irin abubuwan da yake wakana a ƙasar nan wanda kuka sani. don haka muke so wa kasar nan zaman lafiya da kwanciyar hankali kwanciyar hankalin ɗan nijar na shine arzikinsa ba taɓa yin wani abu ba na zaɓe wanda ya kawo rigima a ƙasar nan amma muna ganin gwamnatin nan za ta shuka itaciyar da zai kasance shine ainihin inwar rikicin zaɓe wanda za mu shiga yanzu kai zancen sayan dafe ɗin nan a nan zauren wannan sayan dafe ake shirya komi idan muka tunkaro rigima da za ta shigo cikin ƙasar nan a wannan zauren sayan dafe din nan zauren kuma wannan sayan dafe din zaure ne na kan tattaunawa bisa kan duk wani abu wanda shahi siyasa to sai mu ga an ɗauke wannan zancen na abin da ya kamata tattauna a cikin sayan dafe an kai shi zauren majalisa. Batun ba haka yake ba a bangaren gungun kawancen jam'iyyun da ke mulki inda a cewar sakataren yada labarun jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ka'ida ce da batun kyautata kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar da mahukuntan suke so su yi shine ya haifar da haka. Alhaji Asumana Muhammadu shine sakataren yada labarun jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Muna aiki da doka ne ba zancen siyasa ba. in mun yi aiki da doka ina tsammani ya kabar zancen siyasa zancen doka muke yi ita sai ndp nan su ai yan adawa sun yi tawaye a sai ndp ina tuna maka kaya sani kaɗan a matsayinka na 'yan jarida su 'yan adawa nan ai su suka kiyarda da sayan ndp yanzu sun komo wannan kwamisiyon da aka tsaida wanda zai kula da zaɓe sai da suka mai tawaye fiye da wata guda kakin su komo to kuma ka zo kai mana zancen ga abin da ake a cikin kasar Nijar sali salin yin magudi ne duk wani abin da kuke sali salin yin magudi ne a zaben 2016 to su suka saba suka saba sata saboda haka sai in ka in ka ga hauka na kewa turmi to an ne ta daka abin da sun ka saba yi ne yanzu an an kile saboda haka dole su yi zargin mu wato an rufe kofa a rufe kofa Wannan takaddama dai ta ɓarke a yayin da tuni gwamnatin ta tura takardar bukatar a gaban majalisar dokoki inda 'yan majalisun za su yi nazari tare da saka mata hannu a kai domin ta kasance doka. Kawo yanzu dai kididdigar jama'ar da aka yi a Nijar ya hakikance da cewa 'yan Nijar sun haura miliyan goma sha bakwai abubuwan da wasu manazarta al'amuran siyasar ke ganin kamata ya a ce kowane mutum dubu ɗari suna da wakili ɗaya a majalisar dokoki. Ko da yake nazarin ba haka yake ba a ɓangaren 'yan gwagwarmaya na ƙungiyoyin fararen hula wanda suke ganin lokaci bai ba da ya kamata a ce Nijar ta kasance a haka Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kaɗan ana yin zaɓe haba har ne masaruwa